raba ɗari uku uku a kan canji. To ku ci ɗari biyar biyar ɗin ku ci. Eh. <laughs> Eh. Eh. To ku tafi mana. A da wani ina so nan mata ne. To kai ba za ka ci abincin ba kenan. A irin Ba shi. Ba shi rashin kunya ya tsaye mun. Ba shi kawai. <laughs> <laughs> yanzu me za a yi maki eh wallahi dama wannan kujerar ne nake so a gyara mu na'am so da yake ban san gurin ba shine sai aka kwatanta mu ikon Allah shine ce bara hala ba kuwa ce ke baki san na bude nan ba wallahi dama na ka san da yake na zo daga birni ne na dawo daga bautar ƙasa shi yasa to ku a birnin can ba musulmai bane <laughs> ai idan ka ji an ce bautar ƙasa to ana nufin kamar daga dai wa ƙasa daga karatu daga makaranta ne ake tura mishi. Up <laughs> Ba wai bauta. Allah ya hakuri ban gane abin da kika faɗi bane da farko. Yanzu ita wannan kujera kike so a yi mata. Ina so a gyara ta ta yadda zan ɗan dinga zauna idan zan yi karatu. Eh. To to yanzu kin ga ki kwatanta min inda kike. Saboda in zauna a yi kujerar nan a natse. sai in kawo miki har gida da kanka a to mene ne ai kin sa na aiki to shikenan ba shi da matsala to idan kana so ka zo gidanmu eh. ai ka san hayi eh na san hayi nan yo nan hayi duk ina ne ban sani ba hayi ka je gidan malam liman sai ka aika ka ce a kira maka aro wai nan gidan malam liman na hayi nan kusa da gidan malam sani mai almajirai yawwa to kana zuwa ka ce a kira maka aro Zainabu Abu mai taba yanzu na. Zainabu Abu mai yanzu suna. Insha Allah za ki ganna nasu. Ina jiran ka fa. zo din ko? Ka zo wani. Allahu akbar Zainabu Abu zan zo. Zan zo insha Allah. Al-Qur'an mata na binni. Daga tafiya kamar za ta kai. Tafiya kamar za ta kai. Sai zo. ai da na yi tunanin ka manta da ni ga kwana uku kenan baka zo ba da dai waccan ballagaza ce ta gida ko ko hoda mata iya sha ba haka za ki ganta kamar wata burtanta na ai ba ki da wani laifi ke ni ba ko zuwa ne na tarar da ke kan uwata kina tsagalgalewa ni ba za ki ce ba zan ce kin yi laifi ba kuma rashin gani na da baki ba kwana biyu aikin san aikin namu yau muna nan gari gobe muna can gari kin san walda ke ni fa din Najeriya ba wanda bai san garba mai walda ba ashe ba iya wannan garin kadai aka san ka ba ke duk gidajen masu kuɗi da kika sani ni ke musu walda ke kin san mm, mm, mm, sunan gidan shugaban ƙasar nan asa asa asa yawwa shi to nan inda shugaban ƙasa yake to get ɗin gidan ma ni ne walda shi ashe kai ba ƙaramin babban mutum bane na girma na girma shi yasa za ki ganna da kuɗi dami dami to yanzu ka san me nake so ina so in ci kaza da hanta kaza ai ne kaza ta turawa ko ta hausa wace iri wallahi shi yasa kake burge ni saboda ko ya kaga na dan canja sai ka ji ba asi ah? ni yanzu ba kaza ba ko raƙumi kika ce kina so ai zan sa a kawo miki yanzu ka san me nake so da kai mm, mm, mm. ina so ka shirya gobe ka zo da yamma mu dan fita mu zagaya bayan gari domin mu dinga kallon korayen furanni kasan suna ƙara ƙwarin ido kawai yanzu mutum ya je bayan gari ya rika kallon ciyawa tana sa ƙarfin ido ka ji amfanin ilimin to mu nan yanzu wa ya sani mu masu ilimin fa ba su da yawa sai irin ku yan bunni da likitoci ke kullum suke kara muku haske a abu in Allah ya so gobe zan cambalo wanka in zo in same ki mu tafi shi yasa nake son ka saboda haka yanzu zan bar ka zan dan koma daga ciki sai gobe din sai to Bye. <laughs> ba zan raka ki yayye Allah la ba shikenan na Wai yaushe ne za ka turo a yi maganin aure na da kai ko so kake sai babana ya ba wani aure na ne? Ya kike magana haka ne irin ta tada hankali saboda Allah. Ai sai ta jamun jamun hawan jini. kai ma sanin kanka ne ka san cewa ba na so in rasa ka eh wallahi <laughs> to ai yanzu ma tsare-tsaren da ake yi wani kangona ne muke son in bugas ko nawa a bani in zo ai magana kawai ni matsala ɗaya ce na samu na rasa yadda zan da ita babata kai ne mutum na farko da ka fara bijirewa umarnin uwa kawai ka sa kafa ka shure kwana nawa ne ma ta kowa ya huta kuma fa gaskiya ne ke ni fa da rasa ki ƙara duk garin nan kowa ya mutu kin ga in baki yadda ba mu je in nuna maki ki ganan ma idan ki in yanzu aka bugar da filin nan yanzu zan zo ai magana aure tashi mu je ke mu je in nuna maki kan ba mu je ka nuna kuma ma wani abun ginin bulo da bulo ne. To kin ga amfanin kaddara ke tunda Allah ya kawo aure yanzu in sa a bugar da shi. Ni wallahi wallahi ki kai mun war din nan da ido duk sai in rika shi. Yanzu mu je ba mu kai karshen shi ba. To me? Garba. Garba. Ho. Barin ji ba ku. Kin gani? Kin gani? Ya tafi tsurku. yanzu wannan abin da ya gani zuwa zai gaban mahaifiyata ya mace mata komai kuma ba zai kamai ba ba abin da za ka yi ba abin da za iya yi kuma ba abin da zai iya mu je mu je kin ga nan nan ma rushe shi zan sa a yi to amma tun daga dalilin sai da shi ya zo kawai a kawai yanzu a kan kibi da za a bani jingina garin zan jingina fyaɗar da garin shi yasa fa nake son ka Yau kusanni. Na wuni. Lafiya ne. Na gajiya. Na wuni. ne. Na gajiya a gida. Wai ba ku ne aka aiko ku ko ba ku bane? A. Oga ya aiko wallahi. Oga ne ya aiko mu da kaza wai aka ki tsaya mana. Dan samu nutsuwa cikin hali. Akwai tukuci da ake bayarwa na aika. To ku kawo mana ku tsaya ku ga iya gudun ruwa na. Sai ku tsaya ku ga ikon Allah ko ni ba. to yanzu daidai kenan aka ko zuwa ta magani shine ina tambayan ki shine shine to yanzu sai ki dan sallame mutum da babu na mota kai na me a ah? Hajiya can haramiya. Ki dan bamu naman kaza mana mu ma mu dan ci mana. Ina. Da Allah ni ku tsaya mu. To ba mu mutum. Ba mu mutum. me so nawa ngo kai ina ko in ba mu karba ba gaskiya ba za ku karba ba gaskiya ba mu karba to ai wannan shine daidai rabo wallahi in ba za ku karba ba zan mai da kaya na da me kuke so in ba ku sake ce mu yanzu mu daki ba mu kai da kafan nan saboda Allah kin yi adalci za ku karba ko ba za ku karba ba in mai da abuna ko mu mun karba ko ni ya ce mu ne ko kawai kamar ya mutu me wai kuma to dan ba mu kudin mashin Kudin mashin shi da aiko ku bai ba ku ba? Wallahi zan muku ihun barayi. kan mene? To ku fita. So nawa? Gidan ku ne na? Ah, gaskiya uba ya dauko ruwan da wallahi wallahi. Ai dole ce shi. Dole ce mun hana ruwa gudu. Fita. Wallahi mun hana ruwa gudu. Ya mata, <laughs> ya to gafa hidimar Allah ya kawo ta. Yaya, bangara alƙiyama shanu, kogin jini jigawan nama. Alama Wannan kiradin da kamun daidai kai, saboda ni ita fawa gadanta ne ba haure ne ba ni ba dan haure ba ne, wallahi, kuma bari ka ji ba, Allah ya mun arziki, mata ta ya uku ta ya Uku, ras! Wallahi sai da salisu. da shi da one side eh. suka gaya min cewa an haifa maka yara uku na ce ban yadda ba a da gaske ne kuma baka sani bane yanzu abin da na ce wanzamin da zai da zai wa yaro na aski eh. na ce ɗaya bayan ɗaya ko ne sai dalla masa na gado tunda ni ba mun ba to za a yi wa ɗana na gado da wannan saboda ka ga na ji yaro ba na baya ai na ni da ka aibu a together dan Allah dan annabi me kake so in maka karabu da ni a duniya ta ta ya rasulullahi abin da nake so kamar shine irin wannan naman da wannan ruwan goran nake so ka kai ma matarka gida da mahaifiyarka kin ga ta bata wannan mayaudari ne kai kai kai mayaudari ne kina jina ko abin da nake to ina ruwa da matarsa ba ruwana na to shikenan amma abin